To me kake bukata ne? Yara suna da su da komai, kina ne za ki da su wani iri. Kin ɗauko kai wani hanya na rashin mutunci na rashin gata. Haba Fatima. Me suke so? Me kake bukata? Oho, na gane kana so ka dubara da wani waje da muka takura wa rayuwa ta. Bara ka ci. Ina da yanci kuma ni mutunci kuma mace ce ni. Saboda haka ba za ka hana ni fita ba nan gidan please ka gama ko ni prisoner ce a ba san responsibility ne ba wannan wannan ko da abin da yi ne yi ko a aure wani na shiga hakin wani ne eh so kake ka da su gobe ka cutar da ni kai me yasa kana nan me yasa ba za ka yi musu ba sorry dan lura magana kana ganin wannan wani magana pick up action wai me yasa kake kallon zuwa na wajen wannan da ta a matsayin mummunan abu ne wai ba san wannan aiki ne kamar ki zaki ba ɗauki biki kin ɗora a ka kina abubuwa kamar yadda kika san ba kowa a kai ki kai ce kike da control da kanki da kanki ba ki da wannan responsibility sai biki dakata kakka ne baka fake da yaran nan kai kana nan me yasa ba za ka yi musu ba aiki na ne aiki na ne ka ka ba ba ta da su ina mutu magana kina magana